وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina yau shekara 1443 lissafin nasarar yan mishan yau muna ashirin da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu gudunmuwar marayu a takbir a takbir a takbir kamar yadda muka ambata muku yau cikin yaddar Allah tun daga karfe goma na safe za mu fara babban taro da muka yi a nan masallaci domin mika ku zuwa ga marayu duk wanda ya halarci wannan taro ya ga abin ban sha'awa wallahi wata baiwar Allah uwar marayu mijin ya mutu ya batta da maraya guda bakwai ba ‘yan uwa ba dangi da ita da marayun a cikin kwantena suke kwana ita ce za ta je ta kitso ko kunshi ko wani abu ta dan kalato abin za ta saya musu abinci duk duniya ba ta da mai taimakon ta sai Allah da ya halice ta wannan baiwar Allah marayunta na daga cikin da aka miƙo a kwamitin marayu ta taho da marayun a nan don karɓar taimako da aka hada mata taimakon ta ga abin da aka tara aka ce wannan nata ne da marayunta na marayunta ne wato in ka kalli fuskar wannan baiwar ala har ka bar duniya fuskar ba za ta fita daga cikin zuciyarka ba ita ba ta taba tunanin a duniya akwai inda ake wannan jin kan ba a duniya gaba da ba ta tunanin akwai wasu 'yan adam da Allah ya aje za su yi irin wannan jin kai ba Marayunta nan guda bakwai kowa an ba shi shinkafa buhu daya 25 kg buhu bakwai mazan kowane an ba shi turmin shadda matan kowace an ba ta turmin atamfa kuma shadda da atamfa mai daraja ba irin ta kame-kame nan ta rudu da aka saba wa marayu ba idan aka miko za a miƙa wa maraya sai in kalli shugaban kwamitin marayu in ce wannan kun yi anko in aka miƙo wannan sai lishi shugaban kungiya na ƙasa da ce to kai kuma yanzu kayi amko da wannan maraya sakatare ma da ke dan tare kura da aka miƙo wata shadda maraya tana walƙiya na ce to fa sannan kowane maraya aka ba shi kuɗin ɗinki naira dubu biyar aka haɗa mata wannan dubbai na da ta gansu ta manta wannan buhun na abincin aka ce duka nan marayun ki ne ta ce wallahi tun da azumin nan ya kama akwai ran da za su kai azumi kunu za su sha da asuba su yi suhur da kunu su sake tashi da azumi ta ce ga kayan abinci Allah ya bata Allah ya muku albarka Allah ya ƙara wa dukiyarku albarka kwamiti da suka rike mana wannan amana Allah ya taka musu da alkhairi abin da kuka bada gudunmuwa daga nan da aka fara neman gudunmuwar marayu zuwa yau banda sabon karatu da zai yi zuwa yau an samu gudunmuwa ta kuɗi cash naira miliyan talatin da biyu da dubu ɗari shida da tamanin da shida da naira ɗari bakwai da sittin miliyan talatin da biyu da dubu ɗari shida da tamanin da shida da ɗari bakwai da sittin wannan shine abin da bayan Allah suka tara kuɗi cash an samu daga turmin atamfa zuwa turmin shadda guda ɗari uku walfauru da gaggautawa fararen kwalla ne kwamitin marayu suka je suka siyo shinkafa buhu ɗari biyar da talatin 50 kg bayan sun kawo 25 kg yadda kowane maraya za a ba shi buhu ɗaya. saboda fakejin da aka sake yi naira dubu ashirin da shida dubu ashirin da shida sau ɗari biyar da talatin uku da dubu ɗari bakwai da tamanin wannan shinkafa da aka siyo kwamiti sun siyo turamin a tamfa da shadda shi kansa wanda za a saya a wurinsa bayan ya ba da discount saboda an ya ƙara shi mafi sabilillah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kasuwancin sa albarka an sayo mai shadda da na atamfa turmi dubu naira dubu uku da ɗari biyar biyar kuɗin ya tashi naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu marayu guda dubu kowa aka ce a bashi kuɗin ɗinki naira dubu biyar kuɗin ɗinkin su ya tashi naira miliyan biyar idan kuka haɗa total kwamiti ta kashe naira miliyan ashirin da biyu da dubu ɗari tara da tamanin wannan kayayyaki da aka sayo to bayan wannan bisa umarnin shugaban kungiya na kasa ya ce marayun nan a fara masu project na scholarship ɗaukar nauyin karatunsu saboda haka kwamiti ta yi samfur na maraya guda ɗari maraya guda ɗari za a saka su a makarantun gwamnati domin a samu sauƙi ya zama abin da za a biya musu bai wuce kuɗin uniform da yan littattafai da ɗan fis da bai taka kara karya ba kowane maraya a shekara ɗaya za a kashe mashi naira dubu hamsin marayu ɗari za su lamushe naira miliyan biyar a shekara ɗaya shi ne abin da za a biya musu in allah ya kai mu baɗi muka kara ɗari wannan sun wuce aji biyu muka sake ɗaukar sabbin yan aji ɗaya su ma za su ci miliyan biyar sai bajet ɗinmu ba ya koma miliyan goma muna da rai in aka kara shekara daya wannan suka wuce aji uku wannan suka wuce aji biyu muka ɗabi sabbi bajet ɗinmu sai koma miliyan goma sha biyar sanda waɗannan yara da muka ɗauka yanzu za su kai aji shida a lokacin bajet ɗinmu na education kawai na primary zai zama naira miliyan talatin a kowace shekara kuma da idan Allah Allah zai buɗa muku za ku tara wannan kuɗin kuma za a biya musu da idan Allah so ɓangaren education na marayu naira miliyan biyar sannan kwamitin marayu ya budget ‘yan mata marayu da suka isa aure an rasa mai auren da su ba dangi da za su tallafa kuma uwar ba karfi ba abinda aka bar musu to a wannan shekarar kwamiti za ta zaɓi marayu guda ashirin ta aurar da su muna faɗin wannan wani bawan Allah ya ce Allahu akbar a anguwar mu akwai wata yarinya da ya ce uban ya mutu kuma kirista ce yarinya karama ta musulunta aka ce uwar ta hada ta musulunci ta ita ba za ta hana ta ba tunda ta shiga musulunci da shiga yan uwa abokan addini su suka ce to ma gawa zai aure da ita yace yanzu haka yarinya ta samu wanda zai aure ta an rasa hanyar da za a biya dan siya masa dan abin da za a iya kai ta da shi dangin kuma duka ba musulmai ba ne kwamiti ta ce ta yi bajet wayannan marayu kowace abin da za a kashe mata naira dubu ɗari uku a ɗan yi mata gado da ya sauƙaƙa a saya mata katifa a dan saya mata dan abin da ya saukaka za a kashe kowace marainiya naira dubu ɗari uku a wajen aurar da ita wayannan marayu guda ashirin za a kashe musu naira miliyan shida naira miliyan nawa shida idan kuka haɗa wancan lissafi na shinkafa da aka siya naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari bakwai da tamanin da a tamfa naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu da kudin ɗinki naira miliyan biyar da scholarship naira miliyan biyar da aunar da marainiya naira miliyan shida grand total zai baku naira miliyan talatin da uku da dubu ɗari tara da tamanin wannan shi ne bajet ɗinmu na farko akan marayu kada ku manta abin da muka tara Shi ne naira miliyan talatin da biyu da dubu ɗari shida da tamanin da shida da ɗari bakwai da sittin kenan kwamiti ciko zai biyo gyartai kenan kwamiti tana fuskantar barazana ta gibin tattalin arziki haka ne account ya koma debit side ya koma minus yanzu abin da ake bin ya koma credit side yanzu abin da ake bin kwamiti naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da casa'in da hudu da naira ɗari bakwai da sittin wannan shi ne balas abin da kwamiti za ta nema ta cika ta wannan bajan nata yan uwa ban sani ba ko amince da abin da kwamiti ta yi abin da kwamiti ta yi ta yi daidai ko ta yi banna duka mun gamsu da abin da kwamiti ta yi duk wanda ya gamsu ya ce Allahu akbar to shugaban kwamitin marayu da yawon wannan al'ummar gaba da ya kai an samu consensus to ku saurara kwamiti ta sa program yan mata guda ashirin din dinnan marayu da za a aure da su kamin kwamiti ta aure da su suna so sai ta musu workshop na koya musu sana'a kowace ya kame aure da ita sai an koya mata sana'a bayan an koya mata sana'a kuma in za ta je ɗakin mijin kwamiti ta ce za ta bata jari yadda in ta je ba za ta zame mijin liability ba dama bature ya ce mutanen duniya kashi biyu ne asset a liability to muna so kowace maraniya ta zama asset kada ta zama liability akalla wani abin da mijin ya gaza za ta iya tallafawa zai kara mata daraja a wajen mijin kenan da wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da casa'in da bakwai da ɗari bakwai da sittin da takwas muna da ƙarin buƙatar kuɗaɗe domin musu wannan training ɗin kuma idan za a yi auren nasu za mu gayyato ku duka ku zo ku sa albarka su ji suna da gata in yan uwa da dangi ma sun gane oho ga mu na mu ne yan uwa da dangi mu zo mu ta zana ido a wurin Allah ya ba mu iko to amma na ga alama aikin zai yiwu kun san dalili a yau din nan ban da wancan lissafi sabon karatu eh, sabon shafi Sheikh Abubakar Gana ya aiko malayu da gudunmuwar tamfa turmi sittin ita wannan yau aka kawo tana nan aje bata shiga wancan bajet ba isa ibrahim ji kamin na je kan isa ibrahim ji sheikh abubakar gana allah ya masa albarka malami ne cikin malaman mu a jos shine darakta na education ana malanta kuma yana dan harkar kuza nerori suna dan shigowa yana murkushewa bayan yiwa annabi muhammadu salati to ya yi kuma da firmina capacity ɗazu lokacin da muka zo muka yi budget budget ɗin da farko ya gaza bada da naira miliyan biyu muka rasa ya za a yi gani ga dg ga ciyaman kwamitin marayu ga alarama mahammad suleiman ga alarama nasiru gwadu ga shugaba ya za a yi nace na san yadda za a yi ya za a yi nace a rage tsawo a ƙara fadi ya za a rage zuwa ƙara fadi nake to maimakon ba ba marayu kuɗin ɗinki dubu uku uku dubu biyar biyar a ba su dubu uku uku mana dubu biyu za mu samu miliyan biyu sai mu cika ta gini nan take shugaba Sheikh Balalo ya miƙe ce ina zaune da raina a rage wa maraya kuɗin ɗinki wallahi ba a rage wa naira miliyan biyu na cika daga aljihuna kamin mu an kada sai ga naira miliyan biyu ta dirko kamar daga sama Allah ya saka masa da alkhairi to shi ma gane yana dan taba kasuwa haka to shi ya aiko mana da turbi sittin Allah ya masa albarka Allah ya sa albarka <laughs> wannan akwai wannan addu'ar ta ka akwai kankana a ciki <laughs> to amma aljanna ko ta yi da aka shigo ba matsala idan ya shiga cikin aljanna <laughs> to Allah ya saka wa malam gana da alkhairi Allah ya duke sa albarka akwai Isa Ibrahim ji ya yi ko marayu gudumar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ya masa albarka ya duke sa albarka Allah ya tsare shi daga kowace irin fitina akwai concern Muslim friends concern Muslim friends suka ce su ba za a bar su a baya ba sun aiko marayu gudunmar kuɗi naira dubu ɗari da ashirin da biyu akwai wakili adamu ya aiko marayu gudunmar kuɗi naira dubu sittin ya allah da kwansan muslim prince allah kai musu albarka allah ko suno ne ka kwashe su ka zuba aljanna firdausi wakili adamu allah kai dukiyarsa albarka allah kai iyalansa da zuri'arsa albarka da mu da shi allah ka azurta mu da shiga aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai hawa hassan dan baba ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu hamsin maryam abubakar ɗarɗisu ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu hamsin yahaya inusa ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu hamsin su uku sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari da hamsin allah ka musu albarka ta duke su albarka sanda 'ya'yansu za su zama marayu allah ka kula da 'ya'yansu allah ka tsare su daga kowace irin fitina akwai aliyu muhammad ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu arba'in sani abdullahi muhammad ya aiko mana ya gudun wani naira dubu arba'in ya allah waɗannan bayi ka allah ka musu albarka kai wa zuri'a su albarka ka buɗe musu ƙofofin halal ka toshe musu ƙofofin haramu in iyayen suna da rai allah ka musu albarka in su riga mu allah ka musu rahama akwai salma anas kabo da amina mai yadi ko mai ladi yusuf da maryam kacalla da asma'u yahaya da sadiq Kawoji za ku ji mata da yawa cikin ba da gudunmuwa sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ishirin ishirin sun haɗa marayu gudunmuwar naira dubu ɗari ya Allah kai musu albarka kai wa dukiyarsu albarka mazajen Allah kai musu albarka kai wa zuri'arsu albarka ya Allah muna roƙonka waɗannan mata da suka tausaya wa marayu in suna da miji kai wa mijin albarka in ba su da miji Allah ka ba su miji na kwarai ahlus sunna wanda zai rike su yadda sunna ta tabbatar ya dan rinka ba da kudin data da kudin anko da dan chips da pepe chicken da omelette da cow tail da cow leg da white rice with salad Allah karka bar bubuwar kishiya da shiga gidansu eh, idan mijin ta yi. mata mai zuwa gidan boka ya ganta baki kirin kamar bayan tukunya wasu bayan Allah da taro da titi sun hada wa marayu gudumar kudi naira dubu ɗari biyu da talatin da biyu da naira ɗari biyar ya Allah dukansu ka san su Allah ka tattara suka zuba aljanna firdausi Thank you, Jai. Suna akawun GBWIS Opens and Let's Three Village Foundation Abuja. Allah ya ka albarka. Ga gudunmuwarsa Abubakar Gamandi, doron baga, ga alama wannan babbar bare ne. Ana rama mutanen ne. Tun daga doron baga ya zo ya saurari tafsiri kuma ya sai ya bada sadaka wannan babarbare Allah ka masa albarka Allah ka bashi aljanna ya bada gudunmuwar naira dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi to ku saurara a yau din nan wasu daga yan agajinmu za su zo domin wannan aiki na rabawa marayu tallafi za su zo aikin Allah kaddara ta riga fata suka ci karo da hatsari accident akan hanya motar su ta hatsari akwai abdulkadir musa kwali abdulkadir musa kwali shine deputy state intelligence officer na majalisar agaji ta abuja city akwai yakubu abubakar lugbe dukkan su za su zo aikin allah allah ya hada su da tsautsayi suka samu hatsari na mota ɗaya daga cikinsu a wurin da aka yi hatsarin a nan ya cika ɗaya daga ciki an ɗauko shi ana ƙoƙarin ceton rayuwarsa shi ma Allah ya masa cikawa wayannan bayan ana duka sun kuma zuwa ga ubangiji a yau kuma dukansu suna da iyali in Allah ya da iyalansu na cikin marayu da za a tallafawa muna addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa su yi shahada Allah ya karɓi shahadarsu jiya muke cewa ba a da tabbas yaushe za ka rayu yaushe za ka mutu sai ga wasu yau da safe sun tashi lafiya kalau sun yi shiri sun sa uniform an shaɗa marar aikin Allah za a zo a yi wa Allah aiki iyalan suna jiran a gama a dawo ashe ya mata aljanna za su tare su ayo su gani ba Allah ka gafarta musu ana rama ina muka kwana

to sai Allah ya biyo da wata babban magana Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. me za ka gaya musu ka ce mutanen duniya kai wa duniya ke da ka sanar da su na zaɓaɓɓe a halitta ubangiji gaba ɗaya to duk da haka ni karan kaina ban iya mallaka wa kaina amfani ban iya mallaka wa kaina mai amfani la amliku li nafsi naf'an wala barran haka ban iya mallaka wa kaina cutarwa amfani ko cutarwa duka ba wanda zan iya mallaka wa kaina illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama wanda bai iya mallaka wa kansa amfani yana iya mallaka wa wani wanda bai iya mallaka wa kansa tun cutarwa sai abin da Allah ya so wannan shi ake cewa tauhidi jama'a ku gane wa ake cewa Allah hatta annabawa ba su iya mallaka wa kansu amfani ba su iya tunkuɗe wa kansu cutarwa sai wa sai Allah sai wai kai ne ma hukaci ka jojon malam wai ma aiki kai kuɗi ya ma aiki kai kuɗi to ya gama aikin ne za ka bashi kuɗi o shi ma yana da bukata bai ba kan shi ba kai sai baka kanka ya tafi kanka ya me kanka ya tafi, idan aka rama kallahu ya sai da ake a kuɗi ya shi tsaya na shan wahala da kai ba sai ya kansa su dabaru bai zama multimiloniya shi kenan ya huta ai wannan ciwaci wanda yake shi ma nema yake kuma ga sakar Allah ya turo mashi ba malamin da zai iya mai da kai mai kuɗi ba malamin da zai iya baka mulki in gaji ji ce mu muka aiki ka zama gwamna ƙarya yake yi da ya san yadda ake zama gwamna shi zai zama gwamna in ya ce mu muka yi ma aiki ka zama minista ƙarya yake yi mu muka yi ma aiki ka zama ciyaman na lokar gama ƙarya yake malamin tsubu suna nan sun bai da yan boko kamar mahaukata kaga gwamna jikinsa yana rawa yana magana da malamin sun yana magana da boka su matsalar yan bokon najeriya bari faɗa muku matsalar su ku saurare ni da kyau yanzu ga alarama ya haddace ƙur'ani ya zo sifin duk ayyar da aka tsaukarwa ƙur'ani zai kawo ta a wajen ɗan boko wannan ba shi ake cewa malanta ba wai za ka fassara ƙur'ani daga bakar hannasi ba malanta ba ne a wajen ɗan boko za ka karantar da buhari da muslim da turmuzi da ibn majah da nasa'i da abu dawud a wajen ɗan boko wannan ba malanta ba ce shi malanta a wajensa ka yi wani kulumboto da kai kanka zai ganka kamar wani arjani arjani ne to a lokacin ne aka samu malami ka ji an ce kai ai wannan malamin in yi aiki kamar yankan wuka ya yanke imaninka damfara ce mai girma gwamna yan adawa sun sa ka a gaba dole sai an dauki mataki da gaugawa in ba haka ba za a samu matsala ana gafarta malami ake so a yi eh aikin ya fi karfin a yi nan sai mun dangana da kasa mai karfi eh, an je dakin ka'aba sai gafarta malami shi zaka shirya ka tafi ai ba ni kadai zan tafi ba tare da ta ba matsala ana gafarta malam mutum nawa zaka tafi da shi to kaga ka'aba tana da kusurwa guda hudu kowace kusurwa daya za mu aje wanda zai aiki a wurin za mu aje ɗaya kofar ɗakin ka'aba ɗaya a multazam ɗaya a safa ɗaya a marwa ɗaya a rijiyar zaza ni kuma ni ne coordinator ina ɗan yawa haka ta ji ɗan damfara ga limamin da yake musu sallar tahajjudi kamin ramadan ya kare ba zai iya ga kadin ubansa yana kauye bai bashi ba amma boka ya zo ya yi lissafin kujerun umra wajen guda goma sha takwas haka za a hada a fito sako yana zuwa a kunsa dala dala a kunso dala a cikin jaka za ka ɗauka naira najeriya ce a je a kai wa boka ya je saudiya ya ci kaji alal ya sha asir burtukal ya sha laban a ɗaji kamilu daka ba abin da ya dame shi in ya gara mai tsitsi ne maka ta kusan dakin kamar ya dawo ƙarya ne ba su mallaka komai ba su amfanar da komai sai abin da Allah ya ce laifi ne in sa malami ya mun addu'a ba laifi bane ka saya masa ya mai maka addu'a ba laifi bane amma samu malamin sunna wanda ke kan kitabu wa sunna kuma ba jinga za a kadiya ba ba ju'uli bane in muka jinga da kai kamar addu'a na biya in bukatar ta biya ba sai in ci kwana ka biya ni kudi na ba abin da ba kira babu abin da zai lamushe mun gawai dole a damu da kudi na jama'a ku gane tauhidi annabi fa Allah ya ce gaya wa mutanen duniya la amliku li nafsi naf'an ai jalba naf'in wala barran ai daf'a barrin illa ma sha Allah ban mallaka wa kaina ba jawo amfani ko da sharri sai abin da Allah ya ce annabi ka gaya wa mutanen duniya in ji Allah kuma annabi ya faɗa ka gaya musu walau kuntu alamul gaiba da a ce ina da ilimin gaibi na sai ilimin gaibi lastaksartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alkhairi wa ma masani su sannan da ba wata cuta da za ta shafe ni har in ba duniya inda ina da ilimin gaibi Allah ya faɗi gaskiya da Allah kana da ilimin gaibi ka san in ka bi wannan hanyar dan keke na zai ture ka yau ba sai ka fasa bi ba to amma baka sani ba baka sani ba kana da ilimin gaibi ka san ina zuba jari na a wannan kasuwa zan yi asara za ka zuba ba za ka zuba ba kana da ilimin gaibi sai ka tabbatar da wannan business ɗin na sa kuɗi na zan samu riba sannan ka saka to amma da yake baka da ilimin gaibi tanki tanki kake yi wata ran ka ko riba wata ran ka ko asara walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alkhairi Abdullahi dan zai yace lastaktartu min almal da na yawaita wa kaina dukiya da duk inda zan samo dukiya nan zan zuba in tara wa kaina kuɗi inda ina da ilimin gaibi domin kalmar khairu a ƙur'ani suna ɗaukar ma'ana da yawa a malamai masu masanan a tafsirin mawdu'i abdullahi da abin ce kalmar kairu a nan tana ba da ma'anar kuɗi wasu wurare a ƙur'ani za ka kalmar kairu ta ba da ma'anar kuɗi suratul baqara Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al a hada kubur Allah ya ce an shar'anta muku idan ɗaya daga cikin ku zo zai mutu in taraka khaira ai in taraka mala in ya bar dukiya alwasiya yayi wasiya a cikin dukiyar nan kalmar khairu in taraka khaira me ma'anarta kuɗi in taraka mala innal insana lirabbihi lakanut to ba mu wannan dima aha Allah ya ce inna insana lalle dan adam ku rika halwa an halice shi dan babakere an alhandamization dan hayamaki halwa ke idza masa hushar da zuwa ya duka duniya da labari yanzu da talauci ya jijjiga mutane akwai wanda bai magana da ai magana an ce ya kasa habba ina kasa ana cikin masifa da bala'i talauci talauci babu babu idza masahu sharru jazu ake wa idza masahu alkhairu amma in ya samu kudi manu'a shiru kamar mushriki ya ci shiru ya sha ruwa bai ba kowa kenan nan ba kairu ya bada ma'anar ne kudi je ka ya ji idan insana aha aha Allah ce dan adam wa innahu li hubbil khairi dan adam wajen son kudi na shadid bai tsananin so ne kenan kalmar khairu a da ba da ma'anar ne kudi akwai inda kalmar khairu za ta ba da ma'anar abinci sun mata tawalla ila zilli annabi musa ya yi tafiyar kafa wajen kwana takwas yana tafiya a daji tun daga masar hamad yana ya samu 'yan mata ya shayar da dabbobinsu ruwa bai san inda zai je ba ga yiwa ta matsa masa lamba bai san wanda zai bashi masauki ko abinci ba sai gabar ya koma zuwa ga Allah sai ya juya ya je samu wata bishiya yake gida. kala yake rabbi ya ubangiji inni ne ma anzalta ilayya lalle ni duk abin da na samu ka kawo mun min kairin ai min da na abinci fakiru ina da bukata Allah ka sani kenan kalmar kairu anan ta bada ma'anar me ta bada ma'anar abinci wani wurin za ta bada ma'anar al'afdal mafifici kuntum kaira ummatin ukur jallin nasi kuntum kaira ummatin ai kuntum afdala ummatin ku ne mafificiyar al'umma nan kalmar Kairu ta ba da ma'anar mai afdal wani wuri ta ba da ma'anar ganima wa raddallahu allazina kafaru bi ghazihim lam yanalu khaira kafirai da suka zo suka zagaye madina za su yaƙi madina su kwashi ganima Allah ya ce wa radda lahu allazina kafaru Allah ya mai da kafirai bi gaizihim da bakin cikin su lan yanalu khaira ba su samu ganima ba bukata ba ta biya ba kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba wani wurin ta bada ma'anar islam manna'in lil khairi mu'tadin manna'in lil khairi ai manna'in lil islam wani wurin ta bada karhin tuwo yadda an ja da kai zaka bada one blow ahum khairun ahum khairun أكفاركم خير من أولئكم أم يقولون يا زايد سوء يولون الدبر أقصى adawa da samudawa Allah ya halakar da su kafiran wani karfi min ula'ikun fiye da adawa da samudawa shin ku kafirai ne yanzu da kuke ganin kamar ban Allah ba zai harkar da kowa ku kuka fi ƙarfi ko mutanen tuba da Allah ya harkar da su to amma malamai suka ce kalmar khairu a wannan aya da muka karanta tana bada ma'anar me? almal lastaktartu min alkhairi lastaktartu min almal wa ma masani su da kuma babu wani ciwo da zai shafe ni Allah ka gafarta mana sai ce in ana ni ba kowa bane illa nadirun face mai gargadi wa bashirun kaumi yu imani Allahumma ja'alna Mu. a wannan aya Allah ya ce annabi to ga tambaya gaibi ko bai san gabi ba yana daga point da muke taɗauki ba ba daɗi da yan a da su wani gaci annabi bai san gaibi ma sai ce kaji makiya manzon Allah kaji makiya sayyidina ya rasulullahi wai sayyidina ya rasulullahi ne bai san gaibi kaji makiyan annabi Muhammadu aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun jahilci aibi malamai sun gasa gaibu zuwa kashi biyu sun gasa gaibi zuwa kashi nawa kashi biyu malaman aqida ku fahimci wannan nukuda da kyau gaibi na farko ana kiransa gaibun haƙiƙiyun gaibi na biyu ana kiransa gaibun ibatiyun to shi gaibun haƙiƙiyun daban da Allah babu wanda ya san shi sani a nan wannan gaibi shi ake cewa gaibun haƙiƙi Allah ya ce kurka faɗa mutanen duniya la ya alamu man fi samawati a duk sama gaba ɗaya tun daga sama ta ɗaya har zuwa ta sama ta bakwai wal ard da ƙasa tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai babu wanda ya san algaiba gaibi illa la sai Allah shi kadai kenan wannan wani ta nuna banda Allah ba wanda ya san ne ba wanda ya san gaibi wannan gaibin wanda banda Allah ba wanda ya san shi ake cewa gaibun haƙiƙi irin wannan gaibin shine annabi nuhu yake cewa mutanensa la aqulu lakum indi kaza'ilul lahi ban taba gaya muku cewa taskokin Allah a haduna suke ba wala a'lamul gaiba ban kuma taba ce muku na san gaibi ba dan ban san gaibi ba wala aqulu inni malak ban taba ce muku ni mala'ika bane dan ni ba mala'ikan bane kenan annabi nuhu shi ma bai san me ba bai san gaibi ba duk annabawan Allah ba wanda ya san gaibi sai wa sai Allah ke kadai san gaibi wannan shi ake cewa gaibun hakiki menene gaibun hakiki ran yaushe kiyama za ta tsaya akwai wanda ya sani ba wanda ya sani in hadar ya taso zai ruwa ko ba zai ruwa ba Akwai wanda ya sani sai Allah shi kadai sani dan da ke cikin mahaifa liman ne ko ladan akwai wanda ya sani babu wanda ya sani sai wa ya yi ɗan gari na Allah ya ce wa inda hu mafatihul gabi makullan gabi gaba ɗaya hannunsa da suke la ya'lamu ha illa hu ba wanda ya san su banda Allah wa ya'lamu ma fil barri duk abin da ke kan doron kasa Allah ya san shi banda Allah wa duk abin da ke kan doron kasa babu sai Allah ce gare wal bahr da halitta da ke cikin teku Allah ya san ta halitta da ke cikin ruwa banda Allah babu wanda ya san wannan wa ma tasqudu min warakatin bishiya ran nawa ga watan nawa ganyenta zai bushe ran nawa ga watan nawa zai tsinko takwan nawa ya fado kasa ya koki Allah ya sanya Tudu batin kwaya kasa kar a tuka za ta tsoro da ta tafi Allah wata kwarar ƙasa ta hatsi ake cewa annabi bai sani ba shi ake cewa ne annabi bai sani ba irin wannan gaibin da Allah ya keɓance wa kansa sani shi kada ya sani akwai gaibi da ake cewa gaibin ibafi gaibi da aka jingina gaibi ne a wajen wani amma wajen wani ba gaibi ba ne shi yasa aka kira shi da mai gaibin ibafi mu duk duniya ba mu sani ba amma annabi Muhammadu shi kenan wannan abun a wajen mu mutanen duniya gaba ɗaya menene gaibi ne amma shi a wajen safa ba gaibi bane dan ya sani bayan Allah shi ma ya sani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada gaibi ko bai bayyana da kowa da gaibi zaɓi wanda ya sani ba ta duniya babu wanda ya sani ya zama jeribun irasi na da duniya gaba daya amma gare shi shi an gane mai ake shi gaibun idafi shi yasa Allah madaukin sarki da ya babu labarin yadda aka yi aka haifi Maryam mahaifiyar Annabi Isa da yadda aka dore nonta abubuwa na gaibi da duk larabawa babu wanda ya sani amma Allah sai wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zalika min amba'il gaibi Allah ya ce zalika wannan labarin fa min amba'il gaibi yana daga cikin labaran gaibi nuhihi ilayka da muke maka wahayinsa yana cikin labaran gaibi da duk duniya babu wanda ya sani sai wa sai Allah to a lokacin abin zai zama gaibul haqiqi nuhihi ilayka sai muka yi maka wahayinsa yanzu babu wanda ya sani sai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu har yanzu abin yana na a matsayinsa na gaibul idafi sai dai ko manzon Allah sai karantar da mutanen duniya sai zama su ma mutanen duniya sun sani amma daga baya kanin annabi ya gaya musu sun sani ba su sani ba wa ya sani annabi saboda haka wannan ya zama gaibun ibatiyun Allah ya ce tilka min anba'il gaibi yawa Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu labaruruka na gaibi da suka faru a zamanin annabawa da ba wanda ya san su duk duniya ba wanda ya sani sai ya ce masa tilka min an ba gaibi nuhi haile wannan labaruruka ne na gaibi muke maka wa'ayin su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kunta ta'lamuha kai baka san wannan labarin ba ji Allah wala qaumuka haka mutanen ka ba su san wannan labarin ba min qabli haza kamin yanzu in maka wahayin ka sanar da su da kai da su ba wanda ya sani kenan san da ba wanda ya sani sai Allah gaibun hakiki amma yanzu da aka sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne gaibun ibati masalan ko an gane wannan kamar yadda yake kamar za' Allah sallallahu alaihi wasallam haka gaibin yake har zuwa kasa yanzu ne tambaya da rama menene cikin aljihuna ya sani sai ce maka to na san gaibu ne da zan san me ke cikin aljihunka na'am abin da ke cikin na gaibi ne amma gaibun izafi gaibi ne izafatan ila alarama ga alarama shi ne bai san menene a cikin na ba ya zama wani irin gaibi ya zama gaibi ne amma ni a waje na gaibi ne ba bi bane saboda sarai na san menene a ciki an gara karatu idan aka ce manzo Allah bai san gari ba ba ana da ilimin manzo Allah bai yake da ilimin mu ba waye isa waye kai waye kamar ka waye sama asali ya naka duniya waye kamar ka duk wanda yake kama yi gaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin da ake nufi ba kenan akwai abubuwa na gaibi da manzon Allah ya sani duk duniya babu wanda ya sani manzo Allah yana cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya ka kun yi kuka da yawa wasu abubuwa Allah ya sanar da shi na gaibi wanda mu ba mu sani ba da mun sani da mun yi dariya ka mun yi kuka da yawa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan da manzo Allah ya sani gaibu ne ko ba gaibi bane gaibi ne amma gaibun hakiki ba gaibun hakiki ba gaibun ibafi aljanna an gwada wa manzon Allah ita wuta an gwada wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wasallam an sanar da manzon Allah abubuwan da za su faru zuwa ranar tashin alkiyama lokacin da annabi ke bada labarin gaibi ne don lokacin abun bai faru ba abun bai mai ba bai faru ba amma daga baya abin ya faru ko bai faru ba ya faru akwai waɗanda suka faru tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai da ya tara mutane don ya ga wani ya gano abin da idanunsa ya zo ya ban labari shi sana tara kudin in kafa shaida ya ba ku guji da kunnan kamar labarin wa jan zai karanta hadisin Fadima bintu Kai. dujan annabi ya ba da labarin dujan ya ba da labarinsa sai ga tamimu dari ya zo yana ba manzan Allah wani labarin wani babban abun mamaki da ya faru za ku ce da aka aka gano shi aka gano shi a yake سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك على in tafiya ba ta kasance gobe ba idan kuma tafiya ta bata cikin tawaga Allah ya tsare mana su lafiya kai su lafiya su alarama nasiru gwandu su ma suna cikin tawaga da sauran maluma da dama waɗanda aka ba da dama yi su mana addu'a da wasu aikace aikace kuma da za a yi kungiya a can ina fata fahimci wannan mu ko muna nan mun kasa mun tsare mun raka ko mu zauna mu jira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta